bismillahir rahmanir rahim hukuncin haduwar mutane da yawa akan dabbar layya guda daya hukumul istiraki fil udhiyatil wahida shin ya halatta a hadu akan dabbar layya guda daya in ya halatta mutum nawa ne ya kamata su hadu akan dabba daya din amsa ya halatta mutum bakwai su hadu akan layya guda daya idan layyar ta zama daga raƙumi ne ko saniya amma akuya kam ko tinkiya ko rago ko taure ya halatta a haɗu a kansu kuma ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara yarda a gare su mutum bakwai suna haɗuwa kan raƙumi guda ɗaya ko saniya guda ɗaya a lokacin hajjin su da umra wato a fidiya kenan ko hadaya daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa mun yi yanka na layya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi sulhul hudaybiyya raƙumi ɗaya ga mutum bakwai saniya ɗaya ita ma ga mutum bakwai a wata riwayan kuma mun yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka yan sai muka soke raƙumi ɗaya a madadin mutum bakwai saniya ɗaya muka yanka ta a mutum bakwai muslim ya ruwaito shi imamu nawawi Allah ya masa rahama yake cewa cikin waɗannan hadisan akwai abin da yake nuna halaccin haɗuwa a lokacin hadaya akan dabba guda ɗaya a haɗuwar mutane da yawa akan dabba guda ɗaya kuma sun yi ijma'i cewa lallai akuya ko tinkiya ko rago ko taure baya halatta a haɗu a kansu kuma a cikin waɗannan hadisan akwai abin da ke nuna cewa lallai raƙumi yana isarwa mutum bakwai saniya ita ma tana isarwa mutum bakwai kuma kowane ɗayan saniya da raƙumi yana daidai da kamar awaki ne ko tumaki ko raguna ko tamaru guda bakwai kuma a kaddara inda akan mai harama akwai laifuka guda bakwai da suke hukunta masa fidiya in banda wato abin da yi na farauta laifin farauta wanda aka ce faji za'un mislu ma qatala min na'am to idan akwai laifuka guda bakwai sai ya yi yankan ragumi ko saniya a madadin fidiya bakwai to ya isar masa wannan duka imamun nawawi ne ya faɗa cikin sharhin sa ga sahihun muslim an tambayi lajnatu da'ima dangane da haduwan mutane da yawa kamar bakwai ɗin a layya guda ɗaya sai suka ba da amsa cewa lallai raƙumi da saniya suna isarwa ga mutum bakwai kuma mutane bakwai din nan sun kasance daga gida ɗaya ne famili ɗaya iyalai ɗaya ko kuma daga gidaje daban-daban ya isar musu haka kuma mutanen akwai dangantaka tsakanin su ko babu dukan da ya isar musu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga sahabbai cewa su haɗu su bakwai kan raƙumi da kuma kan saniya kuma bai yi wani tafsili ba sai hakan ya nuna cewa ya halatta a yi hakan alayya ya halatta a yi a hadaya na aikin hajji ko umra ya halatta kuma a yi a fidiya wallahu ta'ala alam